بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da tara ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da uku kenan ko ashirin da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu ashirin da biyu ashirin da biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta biyu cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau kuma za mu tashi farkon sura ta 33 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وبنجد تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله sannan dai kadai sakamakon waɗanda suke yakar Allah suke yakar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yas'auna fil ardi fasadan kuma suke tafiya a ban wato dan yin barna da fasadi sakamakon su shine an yukattar idan an kama su sai a kashe su aw yusallabu ko kuma a tsire su aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a yanke hannayensu da kafafuwansu a saɓa da juna wato hannun dama da kafar hagu aw yunfau min khilafin shine wato a saɓe aw yunfau min ko kuma a kore su daga kasa ubangiji ta ala zalika lahum khizyun fid dunya wannan shine sakamakon su na kaskanci a nan cikin rayuwar duniya wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba wadda take mai girma illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai fa waɗanda suka tuba tun kafin ku sami ikon kama su fa alamu ku sani cewa anna Allah rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai to wannan aya tana magana ne akan muharaba akan ce alhiraba a wani lokaci a ce almuharaba to lafazin alhiraba ko almuharaba shine mutum ya ɗauki makami don ɗaya daga cikin manufofi guda uku imma dai ya ɗauki makami dan yi kisa ina fata an fahimta ko ya dauki makami dan ya kwaci dukiya da shi ko ya dauki makami dan ya razanar da mutane haka kawai ya razanar da mutane shi haka yake so ba nufin shi ya kashe mutum ba ba nufin sa wai kwaci dukiya ba nufin sa kawai ya razana ka ka fita a guje ya dariya haka kawai yake so to wannan shine hiraba ko ko mu ce al muharaba to shine Allah ke bayanin sa anan innal inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon waɗanda suke ɗaukan makami dan ɗaya daga cikin manufofin da muka ambata guda uku ga Allah da manzansa wato ya yaki Allah ko ya yaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai suka ce me ake nufi da yakar ubangiji waɗansu suka ce a nan gurin yakar ubangiji ba zai yi ba sai dai ana kaddara kalmar ibad إنما جزاء الذين يحاربون عباد الله ورسوله waɗanda suke ƙoƙarin yaƙar bayan Allah dan ba shi yiwa ka yaƙi Allah amma an jingina yakin zuwa ga Allah dan a nuna wa masu wannan sana'a munin abin da suke a kuma kausasa harshe a gare su wajen yi musu inkari kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da masu wato ainihin riba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun ma'ana idan ku daina ba to ku shirya ga yaƙi nan daga Allah da manzansa ma'ana mai cin kuɗin ruwa ko mai ta'amuli da riba yana yin yaƙi ne tsakanin shi da Allah da manzansa shi a waje ɗaya Allah da manzansa a waje ɗaya wato shi ne munin abin da yake ina fatan kun fahimta ma'ana dai kawo sunan ubangiji anan ko dai mu ce ba shi iya yiwa a yaƙi Allah amma an ambaci sunansa a nan gurin don girmama nunin abin da mutum yi. a ce mutum ya ɗauki makami zai yaƙi ubangiji to kaga wannan akwai wauta a ciki akwai ta'addanci na ƙarfi a ciki ko ko mu ce a ana kaddara ibada inna majza'u ladina yuharibuna ibadallahi ina fata an fahimta wa rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu lafazan an yuqattalu a kashe su wato ɗaya daga cikin sakamakon da za a yi wa wanda yake iraba kenan an yi kattalo a kashe su yusallabu ko a tsere su to lafazin as-salbu a nan gurin malamai sun yi sabani wajen bayyana shi me ake nufi da shi wadansu suka ce ma'anarsa ne. bayan an kashe su sai a samu wani gini mai tsawo ko katanga mai tsawo ko irin falwaya mai tsawo sai a hau da gawar mutum sama sai a daure a jiki a bar gawar ta ɗauki waɗansu awanni jama'a suna wucewa suna gani dan ya zama wa'azi ga masu wannan mummunan aiki shine an yi sallar wato ba hakikanin tsire shi ake ba a'a za a rataye shi ne a jikin wani kafaffan karfe ko itace ko wani abu mai tsawo haka waɗansu malamai suka bayyana magana ta ɗaya kenan magana ta biyu waɗanda suka ce ma'anan an yi sallabu da shi za a kama sha ɗaure shi a jikin wannan karfe ɗin ko itace mai tsawo kuma a kyale shi har ya mutu a ɗauran da yunwa da kishirwa har ya mutu a haka to shine a sallu ma'ana ta uku waɗanda suka ce a'a su sun tafi akan zahirin lafazi kawai za a samu wani katon karfe ne ko katako a totsa a jikin shi har sai an tsire shi da ake tsire tsire a kyale shi a haka har yanzu ina fata an fahimta amma waɗancan maganganu guda biyu na farko galibin malaman tafsiri su suka fi faɗa sama da wannan maganar ta uku ta ƙarshe da haka mu ɗauke su a matsayin su ake kira da su ake nufi da asalbu ma'ana a ɗaure gawar mutum a jiki ko kuma a ɗaure shi a jikin itacen da ransa a hana shi abinci har ya mutu shine an yi sallar ina ba zan fahimta a yi aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannun dama da kafar hannu a safa da juna ta yadda za a kawo a yanke hannu daidai gwiwar hannu kafa kuma daidai idan sawu nan za a yanke lokacin da za a yanke a kawo tafasasshen mai a ajiye a kusa da wajen ta yadda ana yanke hannun ana tsomawa cikin tafasashen mai din haka suke yi a da hikimar haka shine domin kada jini ya gudana a jikinsa ya luzun din jini da yawa sai ya zo ya mutu to a yanzu idan akwai wata dabara da za a yi wadda bayan an yanke akwai magani da za a yi ko allura ko wani abin da zai hana gudanan jini ta yadda ba sai an tsoma hannun ba a cikin ruwan zafi ko tafasashen mai to sai a yi wannan hanyar ba lallai bane sai an bauta hanya ta da ina fata an fahimta domin tafasasshen mai da za a kawo a sa hannunsa a jiki laisa huwa maqsudun bi zati wa innamal makasud huwa iqafu nazifid dami wato tsayar da gudanar jini to dukkan wata hanya da za a yi amfani da ita dan a tsayar da gudanar jinin to ta halitta a madadin wancan ina fata an fahimta aw yunfaw min al-ardi ko kuma a kore su daga ban kasa to me ake nufi da yunfaw min al-ardi waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da yunfaw min al-ardi kawai za a ta cewa an kore shi daga kasar ma'ana a ce ma an kwace nationality din mutum kai yanzu ba dan Najeriya bane an kore ka kuma ka fita ka bar kasar ganin damar ka ne ka shiga tabi ko kamaru ko ka tafi teku duk wanda kai kai dama shi ne dai ayyun familial arzi koren mutum daga kasa kwata kwata an fasa kasancewar ka dan kasan an fasa yana fata an fahimta wannan da yake daga cikin ukuba da ake wa masu yin wacce sana'a da maka lissafa a waɗansu malaman suka ce a abin da ake nufi da ayyuhun faminal al'arzi a kore shi daga garin da yake da zama in dan barna ne a kore shi ya koma kano in dan kano ne a kore shi ya koma barna ko sokoto ko wani wuri daban ina fata an fahimta magana ta uku waɗanda suka ce abin da ake nufi shine a saka yaki eh saka yaki ma'ana a sa shi a kurkuku eh a daure shi a kurkuku shine ayyuhun famin al'arzi a daure shi to wannan daurin da za a yi masa tsawon wani lokaci an kyale imam ya yi ijtihadin sa shekara daya shekara biyu daular rai da shekara goma imam da ya ga dama ya yanke masa shekaru nawa yake ganin ya kamata ya diba masa shine aulun qaumin al-ard ubangiji ta'ala ce zalika lahum khizyun fi dunya wannan kaskanci kenan da zai same su a nan gidan a nan rayuwar ta duniya wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba mai girma illa allazina tabu sai wadanda suka tuba min qabla an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim abin da ya rage ragowar abu biyu wanda zai kara fito da ma'anar ayar abu na farko hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari wanda galibin malaman tafsiri sukan kawo shi karkashin fassarar wannan aya waɗansu mutane ne suka yi imani sai suka zo madina lokacin da suka zo madina tawauha sai suka kasa cin abincin madina suka kasa shan ruwan mutanen madina ta san bakunta wani lokaci na sa ka kasa cin abincin garin da ka ko ka kasa shan abin sha na garin da ka je ko ka je hatta iskan da ke gudana a cikin garin baka jin daɗin shakar to lokacin da suka samu kansu a wannan hali rashin lafiya ta kama su a biye tsarni a jikinsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa aka killace musu waje a bayan gari an kawo raƙuma na zakka sai ya sa aka haɗa su da masu kiwon raƙuma ɗin aka ce su zauna a can ba su da wani abinci so nonon rakuman da fitsarin rakuman shine zai magance cutar da ta kama su riwayar hadisi ta ce yayin da suka samu lafiya suka walaka daga cuta kuma suka koshi suka yi mulmul suka yi kiba don suka mai da jikinsu farko sai suka kashe waɗannan makiyaya sannan kuma suka kora rakuman suka gudu sannan kuma suka shelar da su sun yi sun bar addinin musulunci sai aka zo aka bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari sai manzon Allah ya zafi zaratan sojoji ya tura yake a bisa su kafin ka ce mai an kamo su aka zo da su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yanke musu hannun dama da kafar hagu ya yi umarni aka kwakwale musu ido kuma aka kyale su a tsakiyar rana har suka mutu da yunwa da kishirwa to shine sai wannan aya ta ina fata an fahimta wannan hadisi yana cikin sahih bukhari to amma inda matsala take menene alaka tsakanin ayar da hadisi da haka waɗansu malamai suka ce ayar wannan da ta zo ta soke wancan abin da manzan Allah ya aikata ne domin waɗancan mutane mai suka yi idan sun yi kisan kai hukuncinsu shine mai kisa to idan sun yi kisa kuma sun ɗauki dukiya to shikenan sai a yanke hannun dama da kafar hagu to amma a ina kuma aka samo cewa a kwakule musu ido idan radda kuma suka yi sun bar addinin musulunci hukuncin wanda ya radda ne mai kisa babu magana kwakule ido do a ciki shi yasa waɗansu malamai suke cewa zuwan wannan ayar ya zo ne dan ya shafe wancan hadisi wancan hadisi a aikace manzon Allah yayi sai wannan aya ta zo ta shafe ta ce ba haka za a yi ina fata an bayyana wannan abin da waɗansu malamai suka ce kenan suka ce wato ainihin shine abin nan waɗansu malaman kuma suka ce a'a shi wancan hadisi fa duk da malaman tafsiri sukan kawo shi wajen wannan aya hatta Imam Bukhari ya kawo shi daidai fassarar wannan aya cikin suratul Maida amma fa ba ya da alaka tsakanin shi da wannan aya shi wannan hadisin ba ya da alaka da aya dan waɗancan mutane kafirai ne tunda sun yi radda kuma sun yi kisan kai sun kwaci dukiya sun tafi ita kuma ayar gaba ɗaya tana magana ne akan mummunai mummune idan sun yi daya daga cikin ayyukan nan guda uku in mummune ya ɗauki makami dan ya kwaci dukiya a wajen wani ko ya ɗauki makami dan ya kashe wani ko ya ɗauki makami dan ya razana wani akan wannan take magana dan haka ne ma a ƙarshe Allah ta yi illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alayhi sai fa waɗanda suka tuba kafin ku kama su idan dan fashi ya tuba kafin ku kama shi ya shelanta sa kafin ku kama shi to daga baya ba za ku kama shi ba ku yi masa ɗaya daga cikin haddin da aka lissafa a aya ya riga ya tsira yana ba ta an fahimta to kada a nan gurin ba a magana ridda kenan gaba ɗaya ana magana ne akan wato mummunai idan sun aikata ɗaya daga cikin waɗannan musulmi idan ya ɗaya daga cikin laifin nan horan da shari'a ta yi masa sanadi punishment din da shari'a ta yi sanadi a masa shine wannan ina fatan wannan ya fito fili abin da ya rage a tsayar faɗin Allah ta'ala an yi kattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard nau'ikan hukuma guda nawa aka lissafa a ciki na farko alqatl an yuqattal na biyu as-salb an yusallab aw yusallab na uku qat'u al-aydi wal arjul aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf na hudu an-nafyu fil ardi shine aw yunfau min al-ard nau'ikan al'amura guda to anan sai malamai sai ka kalli nau'ikan ayyukan nau'ikan hukubar da kuma nau'in aikin da mutum zai yi haka waɗansu malamai suka yi irin su imamu shafi'i da wanda ke tare da shi waɗansu malamai kuma suka ce a'a waɗannan nau'ika gaba ɗaya ko mai mutum ya yi cikin waɗannan ababai to za a ɗauki ɗaya daga cikin wannan na yi masa hukunci da shi ya danganci wanne ne alƙali ya ga zai yi waɗanda suka ce za a kasa hukuban ne gwargwadon laifin suka ce an yi kattalo ga mutumin da ya kisan kai amma bai kwashi bai ɗauki dukiya ba أو يصلبوا دمتم ga mutumin da yayi kisan kai kuma ya تقطع dukiya aw من خلاف دمتم arjuluhum min khilaf ga mutumin da ya kwace dukiya amma bai kashe game da mutumin da ya razana ka ya firgita ka bai dauki dukiyar ka ba bai kuma bai kashe ka ba shi dai ya razana ka ka gudu in an kama shi hukuncin su shine auyun yunfa min al-ard na'am ina fata an fahimta ma'ana za a kalli girman hukumar sai a kalli me a'a da kalli laifin sai a kalli ukubar da za a yi anan haka imamu shafi'i da wannan imamu malik ibn anas imamu darul hijra yace a'a da wanda ya kisa ya dauki dukiya da wanda kisa kawai yayi bai dauki dukiya ba da wanda dukiya kadai ya dauka bai yi kisa ba da wanda razanar da kai bai kashe kawai bai dauki dukiyar ka ba ya firgita ka har ka gudu hukuncin su shine a yi masa ɗaya daga cikin wannan kawai an ba man zabi ne aka ce menene hujjar ka yace an ce au au aw allati tufidu takhayyur aw dinnan tana fa'idantar da bada zabi aw yusall an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf yace a tabi'ar alqur'ani au idan ta zo galibi ta kan bada zabi fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين aw adam zalika siyaman li yazuqa wa bala amri aw anan gurin tana bayan dan da me zabi fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsat ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba aw anan me take ومن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك او انا من فائدة تروى yace to dan haka au ma anan gurin an yi katalu au yusallabu au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfa min al-ard tufidu takhayyur zabi take bai walima ina fata muku waɗannan sune adilla a takaice kenan ba dukan abin da aka ce ba sannan waɗannan wato wannan sune aqwal wannan kuma sune adilla to a ciki wanne za mu rinjayar akan wani cikin zantukan guda biyu mu rinjayar zance Imam Malik ko mu rinjayar zance Imam Shafi'i a ƙashin gaskiya zancen imamu malik zai fi dacewa da zahirin ayar ya rage ne idan matambayi ya tambaya me yasa kace zai fi dacewa dan kai dan malikiya ne sai in ce hujjar da aka sa za ka fi dacewa shine zancen imamu malik zai tafi akan ayar ba tare da takadiri ba baka bukatan kaddara komai a cikin larabcin ayar kawai zaɓi ne aka bai wa liman an yi yuqattalu sallabu yusallabu aw tuqatta aydihim amma zantan imamu shafi'i yana bukatan takadiri sai zanto ma'anar ayar shine wa ya yas'auna fil ardi fasadan an yi yuqattalu idza qatalu aw sallabu idza katalu wa akhadhu al-mala aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin idza katalu wa lam ya'khudhu mala ko idza akhadhu mala wa lam yaqtulu wa arjuluhum aw yunfaw min al-ardi idza akhafu wa lam yaqtulu wa lam yakhudhu mal to kaga wannan sai kai taqdiri to al aslu fil kalam kuma shine adamu taqdir wa la yasaru ila taqdir illa li daruratin tujibu zalik ma'ana idan zai iya yiwa ka fassara zance a zahirin larabcinsa ba tare da takadiri ba to wannan shi yafi sama da ka fassara shi tare da takadiri dan lokacin da kake da takadiri baka da tabbas haka ne haka Allah yake nufi ko ba haka nufi ba yanzu kai ne haka nufi amma lokacin da ka faɗi ina zahirin sa fa tabbas haka yake ne ina fata an fahimta illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim sai fa wanda suka tuba tun kafin ku kama su to ku sani fa cewa ubangiji ala mai gafara ne abin nufi idan ɗaya daga cikin waɗannan yan ta'adda sawa'un dan fashi ko wanda zai dauki makami dan razanar da mutane ya tuba kafin ku kama shi to wannan ku sani Allah mai gafara ne ma'ana an riga an yafe masa haddi ba za a yi masa haddi ba tunda ya tuba kafin ku kama shi kun ga wannan ko shakka babu tsari ne na addinin musulunci wajen wanzar da zaman lafiya cikin al'umma domin wannan shine zai rage ayyukan ta'adda idan ya zanto duk wanda ya dauki makami dan ɗaya daga cikin ababen da muka lissafta a baya za a yi masa hukunci da abin da ayan nan ta ce to wannan zai taimaka wajen rage ayyukan barna sannan daga cikin abin da zai taimaka wajen rage ayyukan barna bayan wannan um, ya kasance an sami abin da ake kira al'adalatul ijtima'iyya wato adala ta zaman tare wato a samu gaskiya da adalci a wajen masu gudanar da wato ainihin mulki sannan kuma a ga cewa me ya sanya da dama daga cikin mutane suka shiga sana'ar fashi da mukami suka shiga sana'ar ta'addanci suka zanto yan daba suka zanto area boys suka zanto karnuka ko karnukan farauta suka zanto gasu nan dai kawai a rikide a birkice me yasa suka zama haka daga ciki akwai jahilci daga cikin akwai rashin aikin yi idan gwamnati ta fito da gayataccen tsari na gyara ilimi kuma da wadata makarantu din da wadata su da kayan aiki za a rage adadin yara da ke kan tituna waɗanda suke shaye-shaye sannan kuma idan gwamnati fito da tsari na koyar da sana'a aka zuga mutane a koya musu sana'a a ɗauke dukkan yaran da ke kan titi a kowace jiha a karkasa ta zuwa gida hudu zon hudu ko biyar gwargwadon yadda zai bada sauki gwargwadon adadin local government na state a zo a koyar da yara sana'o'in hannu din nan ko kafinta ko walda ko aiki na lantarki ko aikin famfo da sauran waɗansu sana'o'i kuma a ce duk wanda ya gama yana gamawa zai fita da na'urar da zai je ci gaba da neman kuɗi da ita za a ba kayan aiki kyauta bayan ya yi tsinin na wata shida na wata bakwai na wata tara na shekara ɗaya gwargwadon yadda masana suka tsara kuma a ba tarbiyya ta addini ko shakka babu da aka wannan za a rage yan fashi da an yi wannan kuma sai a kawo dokoki to sai ga gaba ɗaya an daina fashi amma doka ita kadai tana tafiya ba tare da hana waɗancan al'amura ba ba tare da inganta ilimi ba ba tare da ya karfatara ba kamar gaske lokacin da gwamnatin tarayya ta fito da tsarin poverty alleviation da yaki da fatara to amma kuma gashi abin ya kan kama har yanzu an kasa ganin shi a sarari yadda za a gani da yawa inda a ce gwamnatocin jihohi za su fito da wannan tsari a mataki na jihohinsu ko shaka babu wannan zai taimaka sosai da sosai jihar Kano ɗaya daga cikin jihohi ce ta fito da wannan da ita da waɗansu jihohi amma dai har yanzu abin bai kankama ba a dukkan jihohi ko kuma a su kansu yadda suka fara a ce ya kai yadda za a rage adadin wato ainihin mabarnata ko kuma masu zaman kashe wando akan titi wanda ko shakka babu wannan hauhawar adadi na masu zaman kashe wando akan titi su ne waɗanda ake kira wa fitina makamashin fitina duk inda ka je ka ce hayi su ne za su ansa maka duk kururuwa da kai ta sharri kana wanda zai ansa maka kyauta ba sai kun yi yarjejeniya da shi ne za ka biya shi da haka yake zaune baya komai to wannan ina fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya baiwa masu mulkin mu ikon gane wannan da kuma su gyara ta wannan fuska ubangiji ta'ala ce illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وارتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وبنجي يا أيها الذين آمنوا يا ودن دسكي إيماني اتقوا الله بصلاة دوكوكين الله yi na yi bari na bari wa butagu ilaihi alwasila kuma ku nemi abin da zai sada ku da shi shine alwasila alwasila shine alqurba wato abinda zai kusanta bawa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wato lafazin alwasila dukkan wani aiki da zai kusanta mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala shine ma'anan mubtagu ilayhi alwasila wato ku nemi abin da zai sada ku zuwa gare shi babban abin da zai sada bawa zuwa ga Allah shine imani sannan kuma dangin ayyuka na gari ina fata mun fahimta imani da ayyuka na gari sune wasilar kowane bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun kuma ku jihadi fi sabilihi wajen yada kalmar Allah a ban kasa ku amfani da dukiyarku da kwazanku da kwakwalwarku da energy ɗinku ku zari wajen yada addinin musulunci kai da'awar musulunci inda bata kai ba la'allakum tuflihun ko fa samu tsira a wajen Allah gobe kiyama idan kun yi haka da ubangiji ta ala ce zai na kafa. amma waɗanda suka kafarta law anna lahum ma fil ardi jami'an inda a ce duk abin da ke ban kasa gaba ɗaya nasu wa mithlahu ma'ahu da kwatan kwatan sa tare da shi li yaftadu bihi min azabi yawmil qiyamah domin su fanshi kansu da shi daga azabar ranar tashin kiyama ma tuqbila minhum ba za a karba daga gare su walahum azabun aliyam suna da azaba mai radadi yuriduna an yakhruju minan nar za su rinka yunkurin su fita daga cikin wuta wa ma hum bi kharijina minha da dai ko ba za su sami ikon fita daga cikin wa lahum azabun suna da azaba mai wanzuwa akan su wadda bata ta yankewa ayar farko da muka karanta yanzu ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun da ko alwasila ita ce me alqurba abinda zai sada ka zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala jam'in shine alwasail wato alwasila guda ɗaya kenan alwasail ya zanto me jam'in sa kamar da nake izaga idza ghafala udna li waslina wa adat tasafi bainana wal wasailu ma'ana idan yan gulma masu kunji kunji suka gafala ba su sani ba udna li waslina sai mu sadar da zumuncin mu yadda muka saba dan yan gulma ba su kawo mana cikas sun hada mu faɗa ba wa adat bainana sai kaga hali na gari ya sake wanzuwa a tsakaninmu ya komo walwasa wasailu da kuma kyauta musayar kyauta da musayar biya wa juna bukata in baka ka bani ko in baki ya bani ina fata an fahimta alwasail jam'i ne na wasila alwasila duk abin da zai sada ka zuwa ga abu akan ce wasala tawsilan akan ce tawassala kuma tawassulan da haka ko a ce at-tawassul ko a ce at-tawsil ko a ce alwasila duk abu ɗaya ne to amma wannan aya ta ibtaqullaha wa tabu ilayhi alwasila mutane sukan ribance ta wani lokaci dan cimma ko fassara ta da wata ma'ana da bata dace da yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nufi ba ko manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba da haka ya kamata mu yi tahariran hakikanin wasila mun ji dai wasila a larabci shine me da abin da zai kusanta ka da abu to amma menene wasila a cikin alqur'ani lafazin alwasila me yake nufi sannan menene wasila a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi kenan sannan menene wasila a cikin maganganun sahabbai idan sun ce wasila ko sun ce tawassul uku kenan sannan menene da wasila a wajen almutaakhiruna min as-sufiyyati wa ghairihi malaman karshen zamani musamman sufaye idan sun ce wasila me suke ne saboda idan mun san abin da ake nufi da wasila a qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai sannan muka san me ake nufi da wasila a wajen sufaye yan ɗariƙun sufaye to kaga za mu fassara ayar alqur'ani da abin da ake nufi da wasila a qur'anance a hadisance a maganganun sahabbai ba yadda ake nufi da wasila a sufanci ba ina ba ta an fahimta ina ga wannan zai ba mu wayewar kai abinda ake nufi da wasila a cikin alqur'ani kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin gawurtaccen littafin sa qa'idatun qa'idatun dalila fi tawassul wal wasila qa'idatun dalila fi tawassul wal wasila Littafin ne mai ban kai kwarai da gaske yace duk inda wasila take a cikin alqur'ani da maulare biyu ne tazo abinda ake nufi da ita aikin da ya shafi wajibi ko mustahabbi da makaruhi da haramun da mubahi ko ja'izi ba sa shiga cikin wasila sai wajibi ko me mustahabbi dukkan wani aiki da Allah ya umarni da shi ko manzon Allah ya umarni da shi amra ijabin aw istihbab umarni na wajabci ko mustahabbanci to wannan aikin sunan shi wasila kaga wasila ta shafi imani ta shafi sallah ta shafi zakka ta shafi aikin haji ta shafi umara ta shafi zikiri ta shafi salatin annabi dukan waɗannan menene wasila ne idan ka hada su gaba ɗaya wasa'il ne allati tuwassilu al-abda ila Allah subhanahu wa ta'ala wasila ce da ke sadar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am dan haka ubangiji ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tabu ilayhi wasila da haka yace qul da ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim al ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba inna 'adhaba rabbika kana mahdura wannan aya wannan aya cikin suratul isra ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrab abdullahi dan mas'ud kamar da imam al-bukhari ya ruwaito yace ayar ta sauka ne dangane da waɗansu daga cikin mutane da suke roƙon Isa ɗan na Maryamu ko su roƙi mala'iku ko su kira aljan ko dukkan wani wanda ba Allah ba su roƙe shi wata bukata sai Allah ke nuna musu cewa su waɗannan wanda kuke kira sawa'un annabi Isa alaihi salatu wassalam ko mala'iku ko dukan wani salihin bawa na gari da za ku kira don ya biya muku bukata ula'ikan da una waɗancan da masu shirka suke kiransu yabtaguna ila rabbihil wasila su fa suna neman wasila da za ta sada su zuwa ga ubangiji suna yin imani ne su yi aiki na gari dan ya sada su zuwa ga Allah to ko kuma a madadin ku yi imani ko aiki na gari sai ku kiraye su su sun rike aiki na gari shine wasilar su zuwa wajen Allah ko kuma kun rike su su su ne wasilar ku wajen Allah kada kun yi kuskure ke me ya kamata ku yi ku yi koyi da su abin da suka rika ya sada su zuwa ga Allah ko ba sai ku riki wannan abin ya sada ku zuwa ga Allah wanda shi da nake ko dai abin da yake wajibi ko abin da yake mai mustahabbi shi ne kada abin da zai kafa sunan wasila to wannan wasila kenan a Qur'ani na'am amma wasila a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan darajatun fil janna manzilatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wani matsayi ne a cikin aljanna wani gida ne a cikin aljanna kamar da hadisin muslim ya nuna manzo Allah ce duk wanda ya ji kiran sallah to ya maimaita abin da mai kiran sallah ke faɗa idan an je karshe ya yi mun salati duk wanda ya mun salati saya Allah zai masa goma yace sannan kuma sai ya roƙa mun wasila yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يفتحك يروقى من وسيله yace fa innaha manzilatun fil janna ita wasila da na faɗe ta nan nace a roƙa min ita matsayi ne ko daraja ce a cikin aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah ba wanda ya dace da wannan matsayin sai wani bawa ɗaya tak cikin bayan Allah fa arju an akuna ana huwa manzo Allah ce ina fatan in zamani ne to kaga wasila a cikin maganar manzon Allah darajatun fil janna ina fata mun fahimta wasila a cikin maganar Allah a Qur'ani ana nufin me al'amalu salih in kana wajiban aw mustahabban aiki nagari na wajibi ko mustahabbi to sai wasila a cikin maganganun sahabbai lokacin da duk sahabbai suka ce wasila galibi abinda suke nufi da wasila addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gare su ko addu'ar wani salihin bawa a gare su eh, kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bukhari an yi fari lokacin Umar dan Khattab yace Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina idza ajdabna fatasqiyana wa nahnu natawassalu bi ammi nabiyyina faskina yace ya ubangiji da can idan an yi mana fari mun samu kanmu cikin tsananin fari mukan yi tawassuli da addu'ar annabi mu zo wajen annabi mu faɗa masa manzo Allah an yi fari gari yayi tsanani roka mana Allah manzo Allah ya daga hannu ya addu'a sai ruwan sama ya sauka yace to yanzu annabin baya ne annabi baya nan ya rasu dan haka ya ubangiji muna tawassuli zuwa gare ka da addu'ar baffan annabin mu shine Abbas ibn Abdul Muttalib baffan annabi dan haka faskina ya Allah ka shayar da mu ruwa shikenan sai kuma ruwa ya sauka to kaga nan abinda suke nufi da wasila shine ne. addu'a addu'a da za su roƙa wato manzon Allah ya yi musu ko su roki dukkan wani salihin bawa ya yi musu to nan gurin wannan su ne ma'anoni guda uku da duk wani malami na addinin musulunci cikin sahabbai ko tabi'ai in ya furta lafazin wasila to yana nufin ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin guda uku ko wasila kamar da Qur'ani ya faɗa ko wasila kamar da hadisi manzo Allah faɗa ko wasila a mu'amalar sahabbai to sai sufaye suka zo daga baya su suka ce abinda ake nufi da wasila ɗaya daga cikin ma'anoninta shine ka roki Allah da zatin wani salihin bawa ba wai addu'ar wannan salihin bawan ba ba ka ce wani taimaka min da addu'a ba a'a ka ce ya ubangiji yi mun kaza dan wani ko ka ambaci annabi ko ka ambaci mala'ika jibril ko ka ambaci wani feji ko wani waliyi sarkin karamomi ko dai duk wani abin da kake ganin shine zaka sa wasilarka to kaga a nan gurin ta sha bamban da wasila a qur'ani ta sha bamban da wasila a hadisi ta sha bamban da wasila a lokacin dan sahabbai suna roƙon Allah su yi tawassuli da addu'ar annabi amma ba da zatin annabi ba abin da ke nuna haka hadisin bukhari wanda na kawo mana domin da da annabi suke yin tawassuli to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bayan rasuwarsa yana cikin kabarin sa sannan kuma jikin shi yana nan yadda yake baya canjawa dan lokacin da yake da sahabbai ku rinka yawaita salati a gare ni daren juma'a da ranar juma'a domin dukkan salatin ku akan bujiro mun ma'ana duk wanda ya salati Allah na isarwa annabi wa na ya maka salati wanda ta yi maka salati sai sahabbai suka ce ta yaya za a gujiro maka da salatan mu ka gani bayan ka riga ka riddige a cikin ƙasa ma'ana jikinka ya saje da ƙasa sai annabi ce inna allaha harrama alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci man annabawa Kasa ba za ta ci man annabawa ba yadda aka binne su haka za a same su daga nan har zuwa ranar tashin kiyama to inda da zatin annabi ake yin tawassuli ba bambanci tsakanin zatin sa bayan rayuwarsa da zatin sa lokacin rayuwarsa tunda zatin baya canjawa baya da wa cikin kasa amma dan Umar dan Khattab da sauran sahabbai su fahimtar da mu ba da zatin annabi ake tawassuli ba da me ake tawassuli da addu'arsa sai ce ya Allah muna tawassuli da annabi lokacin rayuwarsa ma'ana da addu'arsa yanzu ko da baya nan muna tawassuli da wa abba kaga wannan ya nuna addu'arsa ce dan bayan rasuwarsa ba shi yiwa kai tawassuli da addu'arsa tunda baya tsakankanin mu baya tare da mu ina ba ta an fahimta ba zai yi kai wasu da addu'a ba dan ayyukansa daga gaba na addini sun riga sun kare daga cikin su kuma akwai ibada duk sun riga sun kare abin da yake jira sakamako ya fara samun sa tun daga cikin kabarin sa sallallahu alaihi wasallam ya fara samun sa tun kafin mutuwar sa tun da jikin sa na kanshi koyaushe tun kafin ya sa turare bayan ya mutu ma jikinsa bai canja ba yana kanshi sai yana Abubakar ya zo bude shi duk kanshi yace sifta hayyan wa mayyitan ya rasulullah yace kanshi kake lokacin rayuwarka da bayan mutuwar ka ya maza Allah to kaga wannan wato ainihin abin da ke nuna mana shine suna tawassuli da addu'ar saba da zatin sa to sun fa yace suke tawassuli da zatin annabi kuma da suka kawo annabi su ce ya halatta ayi tawassuli da zatin abin da suka kawo ba wai dan tsananin san annabi da kishin sa bane hmm, kar kai taba tsammanin haka in ka taba tsammanin haka to ka zama ba gidaje ba ka fahimci sufaye ba gaskiya eh su abin da suke so idan suka bude kofar a iya tawassuli da zatin annabi to sai su kuma a iya tawassuli da zatin jikokin annabi to wannan jikokin annabin to sune waliyai to ai a iya tawassuli da dukkan wani halifa na jikan annabi to kuma kaga halifa halifa halifa ba iyaka duk inda wani shehi ya mutu sai ya samu khalifa wani ma tun yana da zai khalifa ina fata an fahimta to yadda zaka yi tawassuli da na asalin to sai ka yi tawassuli da na kasa to ana nan ana nan idan igiyar ta yi tsawo sarkar ta yi tsawo sai a mantar da kai annabin sai su wannan jikokin nashi sai waliyan sai salihan to dama shi din ake nufi ina fata an fahimta eh. inda za ka gane su din ake nufi dan me ba a kawo hoton annabi ba a ce duk wanda ya dace zai shiga aljanna ko drawing din ba a yi ba a ce duk wanda ya shiga aljanna amma sai a kawo hoton wani aka ce duk wanda ya dace zai shiga aljanna annabi fa abu jahal ya ga annabi amma ya mutu kafiri abu lahab ya ga annabi ya mutu kafiri abu talib ya ga annabi ya mutu kafiri annar bin al-haris ya ga annabi ya mutu kafiri umayyi bin kalab ya ga annabi ya mutu kafiri abdullahi bin ubay bin salul ya ga annabi kuma duk sun mutu kafare. har Allah ce da annabi kar ma kai musu sallah wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri kamar mai tambaya ya tambaya dan me ba za a yi musu sallah ba sai Allah ce innahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafirce wa Allah sun kafirce manzo Allah ganin annabi din nan bai riga ya fa'idantar da su sai da tsirar tsere da su daga wuta ba ko a ce ya kai su aljanna shikenan kawai sai wani mutum yanzu yanzu nan sai ya zo sai mutum ya fito ko ya fito ko a fito da shi sai ya ce ko a ce a sa duk wanda ya gaishe zai shiga aljanna kaga wannan danganci ne cikin addini na'am Allah gane da mu Allah fahimtar da mu ya ƴan uwa wannan shine hakikanin masira idan kun fahimci wannan wannan bayani zai taimaka wa ɗalibin ilimi sosai da sosai kuma dukkan wanda ya bibici littattafan tafsiri zai sha mamaki yanzu nan gurin a hannuna adwa'ul bayan ne fi izahil qur'ani bil qur'an na Sheikh Muhammad Amin Shakidi karkashin wannan ayar da ya kawo ta yayi dukkan wancan bayani makamancin wanda na yi ko da yake ta wata hanyar daban ta wani salon maganar daban sai ya ce wa bi hadha tahqiq da wannan tantare zance ne zaka gane أن ما يزعمه كثير من ملا من ملاهدة أتباع الجهال المدعين للتسوق za a gane da yawa daga cikin abin da malahida wato wanda suka kaucewa gaskiya jahilai cikin mabiya sufanci suke fada suke riyawa min annal murada bil wasila cewa wai abinda ake nufi da wasila a cikin wannan aya shine a ashaykhul ladhi yakunu lahu wasa bainahu wa bain rabbih wani shehi da zaka rike shi ya zama wasu da tsakanin shi da ubangiji ya rinka maka iso a fadar Allah yace annahu takhabbatun fil jahannam faganiya ne cikin jahilci wal ama da makantaka wa dalalun mubin da fata mabayani wa tala'ubun bi kitabillahi ta'ala hasali ma wasa ne da littafin Allah wa tikadul wasa'id min dunillahi min usul kufr al kuffar yake rikar wani wanda ba Allah ba a matsayin ya zama wasilarka to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da kafirai a da suke bai dace musulmi yau ya zo yana yin sa ba yi yin bayani har zuwa ƙarshe su ga maganganu ne wanda inda za ka dauko in ma qurtubi muka dauko za mu ga abu haka ballan na mu dauko ibnu kasir za mu ga haka mu dauko uh, jami'ul bayan an ta'wil ayal qur'an na ibnu jarir tabari don haka za mu gani wato wannan dai magana abin da sahanna yawa ta harshe akai magana ce da ake taya mutu akan ta ba wai anan mai dubur ba a Kano ai abin da ake faɗa a Kano ko nan ko rabin za mu sani ba yawanci maganar da nake yi duk wanda ya ji ya san shi da shi nake ko yanzu yawancin kudin duk ba da ku nake ba kawai kun zama wasu ne amma wallahi duk wanda ya ji ya san cewa eh magana ce nake ni da shi dan galibi magana ce zaka samu a ilmanta a natsaye dan ya fahimta tun da shi malami ne ko shehi ne ko kuma kaza kaza ne amma akwai waɗanda ba malamai ba ko ba ɗaliban ilimi ba su kuma su ma su ƙara fahimtar dai bayani ubangiji da ta'ala ya na amanu taqullaha wa btagu ilayhi sallam waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wa butagu ilaihi alwasila ku nemi kusanci zuwa gare shi wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun wato ku yi jihadi dan yada kalmar Allah dan ku zanto wato ainihin dan ku zanto kun rabota kaga wasila mun ce aiki na gari sawa'un wajibi ne ko mustahabi sannan a iya wasila zuwa ga Allah lokacin da kake roƙon shi bukata kai wasila da sunansa don da ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dharal ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzuna ma kanu ya'malun sannan ka iya wasila da addu'ar bawa na gari kamar da sahabbai suka yi da addu'ar manzon Allah a lokacin rayuwarsa da kuma addu'ar wato Abbas ibn Abdul Muttalib wato bayan shudewar manzo sallallahu alaihi wasallam innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi ubangiji ta ala ce lalle waɗanda suka kafarta lau an lahum ma fil ardi jami'an da duk abin da ke cikin kasa na dukiya na nasu wa mithlahu ma'ahu da kwatan kwatin sa tare da shi li yaftadu bihi dan su fansi dan su yi fansa da shi su fanshi kansu da shi yawmal qiyam min azab yawmal qiyama min azab yawmal qiyama daga azabar ranar tashin kiyama ma su kubbila minhum ba za a karba a gare su a nan gudun malamai suka ce me yasa ubangiji ce li yaftadu bihi tare da abu guda biyu ambata ma fil jami'an abu ɗaya kenan wa mithlahu ma'ahu abu bi kenan liyaftadu da sai ce bihi ma a madadin liyaftadu bihi amma sai zamiri ya zama ya koma zuwa ga abu daya tare da abu guda biyu aka ambata sai suka ce abin nufi a gurin an mayar da aka abin da aka a uduriya ma zukira mujra ismil isharat kamar an maida da shi zalika ne da abin da kasa ta kunsa gaba ɗaya da kwatankwacin sa abu biyu dinnan an dunkule su an mayar da su kamar zalika to kaga zalika kuma abu ɗaya ne Da haka sai ce ta dubihi ba sai an ce ta dubihi ma ba azabun alim suna da azaba mai radadi hadisi ya tabbata cikin صحيح Bukhari. من da za a ɗauki wanda ya kowa ni'ima a sa shi cikin wuta ranar tashin kiyama ko kuma za a dauki dan adam kai za a sa shi cikin wuta sai ubangiji subhanahu wataala ya tambaye shi da a ce ka mallaki duniya da duk abin da ke cikin ta gaba ɗaya mallakar ta ne a hannun ka yanzu aka ce ka bayar dan a samar da kai daga wuta za ka bayar duk da son dukiyar dan adam yace eh zan bayar sai ubangiji ta Allah ce na nemi abin da bai kai wannan girma ba amma kake shine na nemi ka bauta mun ni kadai kar ka hada ni da wani amma kake sai da kai shirka da haka yuriduna an yakhruju minan nar za su rinka son ina ma su fito daga cikin wuta ranar tashin kiyama amma Allah ce wa mahum bisarjin minha wa lahum azabun muqayyim ba za su fito daga cikin ba kuma suna da azaba mai wanzuwa a kansu sai Allah ce والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا ubangiji ce wasariqu wasariqa barawo wanda ya sata namiji wasariqatu da kuma barauniya ta mace da ta yi sata faqata'u aydiyahuma za ku yanke hannayen su biyan jaza'an bima kasaba wannan sakamako ne na abin da suka aiwatar na mummunan aiki sannan kuma nakala min Allah hukuba ce daga ubangiji subhanahu wa wallahu azizun hakim wato ubangiji da ala shine mabuwayi sannan kuma shine hakiyan mai hikima wannan ita ce aya da ake kafa hujja da ita cikin alkur'ani dangane da hukuncin yanke hannun farawa idan mutum ya cika sharuɗa da ake bukata daga cikin sharuɗa ya zanto abin da ya sata ya kai nisabi nisabi kuma shine rubu'in dinari zuwa abin da ya sama dan manzo Allah ce la qata illa fi rubu'i dinarin fasa'ida ba za a yanke hannun mutum ba sai in abin da ya sata ya kai kimar rubu'in dinari zuwa abin da ya sama duk abin da bai kai rubu'in dinari ba a yanke hannu dan shi sannan kuma ya kasance ya ɗauki abin a cikin hirzinsa abin da ake nufi da hirzi wurin ajiyarsa wurin ɓoye shi ya ɗauko abu a maɓoyarsa a inda aka ɓoye shi a inda aka kulle shi wannan na nuna idan mutum ya ɗauki abu a salari ba a yanke masa hannu sai dai a yi masa wani horo da nan gaba kar ya ƙara amma ba za a yanke masa sannan kuma ya kasance babu alaka ta haifayya tsakanin mai dukiyar da wanda ya ɗauki dukiyar domin idan ɗa ya ɗauki dukiyar mahaifinsa ba a yanke hannunsa dan dukiyar gidansa ce sai dai a ce yayi ba daidai ba a yi masa wani horo da ya dace da shi amma ba za a yanke masa sannan kuma ya zanto wanda ya ɗauki wannan dukiya lalle yana da wadata abinda ake nufi da wadata ba wai lalle bane ya zanto mai kuɗi ko ko mawadaci da muke faɗa a hausance ya zanto cewa yana da sana'ar da yake cin abinci da ita ko mun kashinta ko mun kaskancinta ya zanto cewa kuma wato ainihin yana da aikin da yake yi ko sana'a ko aiki da yake yi wanda yake samun albashi ko kuma yake samun kuɗi a wannan sana'ar komin kan komin karancin abin da yake samu komin rashin wadatar ko da abin da yake ci ba daɗi amma zai hana shi jin yunwa matukar yana da wannan to idan ya je ya sata za a yanke masa amma mutumin da yake ba ya da wannan gaba ɗaya ya je ya sata saboda tsananin jin yunwa kuma ya zanto abin da ya sato wanda zai ci ne a shi da gidansa kuma bai mayar da abin sana'a ta yau da gobe ba malamai suka ce ba za a yanke masa wato ku gane abin da zai ci shi da gidansa kuma bai mayar da shi yau da gobe ba dai idan ya sata jiya yayi yau yayi gobe yana da shirin yi jibi da gata to kaga wannan ai ya zama barawo ismul fa'il asariqu ya hukansa amma mutumin da wata rana ne zai mutu da yunwa zai kwanda yunwa ya dauki abin da zai ci wannan ba za a kira shi da suna barawo ba amma abin da yayi yayi laifi ko bai laifi ba hakika yayi laifi za a kama shi a yi masa horon da ya dace da shi dan kare sake kuma da kar a bude kofa ga waɗansu su yi amma shi ba za a ce kuma a yanke masa a ce kun ga addinin musulunci yana da tsari wato ainihin wajen yadda ya tsara yadda za a yanke hannu ba wai har kawai da mutum ya sata za a yanke masa hannu ba sai an bi diddigi ya aka yi satar wani hali ya sa yayi da an kama sai a masa wani horo da ya dace da maha'inta amma ba za a yanke hannunsa ina ba za mu fahimta wato waɗansu kasu fahimci cewa fa idan an ce ba a ce masa barawo abin nufi ba ya da laifi ba haka nake a'a ba a ce masa barawo ma'ana ba za a kama sa a yanke masa hannu wani amma yana da laifi ko ba ya da laifi eh yana da laifi me za a yi masa a yi masa ukuba da za ta hana faruwar irin wannan laifin nan gaba gare laifi ko ga wani wanda ya gani irin laifin ina fata an fahimta shine dai ma'anan wasariku wasarikatu فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم سكتي والسارق wato mubtada ne wasariqatu ma'tufun alayhi faqatahu aydihuma khabatun kenan sai boye yace a a da asariqu da asariqatu wato mubtada ne asariqu mubtada wasariqatu ma'tufun alayhi ma'tufun ala mubtada khabar din kaddara ta ake yutla alaikum cikin abin da ake karanta muku na hukunce hukunce akwai bayanin farawo namiji da farauniya ta mace wani wanda ya san zai iya yin tambaya ya ce me yasa aka ce faqata wa aka kawo fa'un anan gurin tare da cewa as-sariqu da nan ba abin da ya hada shi da alaƙar a kawo fa sai wadansu suka ce as-sariqu da kace gani ba akwai alif da lam a ciki ba haka as-sariqatu ba akwai alif da lam ba to alif da lam din nan laysa lit-ta'rif ba alif da lam bace ba mu'arrifa a alif da lam ce mausuliyya wato al wanda take da ma'anar allabi kamar da ke cewa ma anta bil haka hakami turba hukumatu wala al asil wala da ra'i wal jad ma anta bil hakami turba alif da lam ba sa shiga cikin fi'ili sai dai shiga cikin ismi shigar su cikin fi'ili ya nuna alif da lam din anan ba mu'arrifa bace ba mausuliyya ce bi ma'ana allabi wa man وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند سيء سكر معنى من دما ما دا أل أنا دم أنسو الاسم الموصول معنى الآية شيني والسارق والذي سرق والسارقة والتي سرقت شيني معنى الآية wato ismul mausul ne to ismul mausul kuma akwai kanshin sharadi a cikinsa akwai wani nau'i na sharadiyya tare da shi shi yasa sai aka kawo fakasa cikin jawabu din da ya kusa ina ba da fahimta yadda ka faɗa a nan haka zaka faɗa a suratul nur wajen azani tu wazani sai aka ce me fajil du kullu wahidin minhuma ma'ana wallazi wallazi zanat wallazi zana fajil du kullu wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi sannan anan zamu gane hikimar addinin musulunci mutum idan ya tashi yin sata ya saci abin da yake rubu indinari zuwa abin da ya samu rubu indinari din nawa ne a kididdigar bana kididdigar bana nawa ne rubu'in dinari ma'ana ne rubu'in dinari dama shine kima ko ko akallu sadaq inda malikiya rubu'in dinari naira nawa kenan dari shida dari bakwai ko dubu ne nawa to ba ɗauka dubu ɗaya da dari shida ko dubu ɗaya da dari biyar ɗauka dubu ɗaya da dari shida shine rubu'in dinari duk mutumin da ya saci rubu'in dinari zuwa abin da ya sama za a yanke masa amma kuma inda wani zai zo ya tsare hannunka to kana da zabi cikin daya cikin biyu ko dai ka kai shi kwato a sare masa hannu kaga an yi kisasi ko kuma ka ce a baka diya na hannunka da aka yi maka to diyar hannu da za a yanke wa dan adam idan wani ya raba dan adam da hannunsa shine dinari 500 na'am dinari 500 yau kudin sa nawa kenan domin zakka kawai dinari ashirin ne ke zama zakka to dinari ashirin ɗin ne ke zama zakka shine naira dubu ɗari da nawa kenan dubu ɗari da arba'in kenan a kwatanta a bana ko dubu ɗari da wani abu dubu ɗari da arba'in kadara dubu ɗari da arba'in to dubu ɗari da arba'in ashirin ashirin cikin ɗari biyar ta shiga sunawa nawa naira miliyan nawa kenan biyar hannu ma'ana miliyan hudu ko miliyan biyar ko wani a makamancin haka to a ce idan mutum ya saci dubu ɗaya da ɗari shida za a yanke masa hannu amma idan aka fille masa hannu kuma za a biya shi naira miliyan biyar to shi ne sai wani ce me sa aka yi ma'arri ya ce wannan abin ya fi karfin hankalin mu don me za a yi yadun bi mi'inin asjadin wudiyat ma baluha quti'at fi rubu'i dinari tanaqudun ما لنا illa السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار min yace hannun da za a ce idan mutum idan aka yanke shi za a biya dinari 500 to dan me za a ce wannan hannun idan ya ba daidai ba akan abin da yake rubu'in dinari kwata da dinari ɗaya kuma sai a yanke shi dan me yake wannan ka tanakuzi ne tufka da walwala ka duke yana tuhumar hukuncin Allah da tufka da walwala da suka jiki sai suka bashi martani suka ce izzul amanati aghlaha wa arkhasaha zillul khiyanati fafham hikmatal bari abin da yasa hannu ya tsada yayin da hannun ya zanto yana da amana to duk wanda ya killi sai ya biya nawa miliyan biyar abin da yasa hannu ya arha da ya ha'inci yayi sata yayi dan hali sai ya zanto ko rubu'in dinari kwata na dinari ya dauka sai a yanke shi a ce amana sai ta sa hannun yayi mai tsada Ha ce sai ta nan ne mai arha akwai tuka da warwara tuka da warwara sannan a ina an kare maslahar mutane da aka shar'anta dokar ɗan su idan aka ce duk wanda ya ɗauki kwata na dinari za a yanke masa hannu wannan sai sa dukiyar ka ta zauna lafiya ta wata zauna lafiya ta kowa ta zauna dan kowa na jin tsoron in ya ɗauki dukiyar wani za a yi masa me za a yanke hannunsa ko ɗan kaɗan ne to ballantana da yawa to ba zai ɗauka ba wannan an yi haka ne dan a ba dukiyoyin mu sai kuma aka ce idan aka tarewa mutum hannu dinari ɗari biyar to kaga wannan an yi haka ne da a ba gangan jikin mu tsaro dan duk wanda ya san in ya fille maka hannu za ka kai shi kotun musulunci a ce sai ya biya miliyan biyar ko miliyan hudu da rabi to kaga ai ba yadda za a yi fille ma hannu ina ya ga miliyan hudu da rabi da zai sayo hannu ba zai iya wannan ba kuma shi in ya an yanke me zai da shi ina fata an fahimta to kaga wannan tsari na addinin musulunci wato akwai hikima cikin dokokin Allah akwai hikima ubangiji subhanahu wataala ce faman tabu min ba'da zulmihi wa aslaha dukkan wanda ya tuba bayan zaluncinsa kuma ya gyara aikinsa fa inna allaha yatubu alai lalle ubangiji ta'ala zai ka tuba a gare shi inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne sannan mai jinkai anna allaha lahu mulku samawati wal ardi والأرض man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u والله على كل شيء قدير ubangiji ta ala ce alam ta alam shin baka da masanin cewa anna Allah lahu mulku samawati wal lalle Allah madaukakin sarki shi ke mallakar abin da ke cikin sammai kuma shine mamallakin abin da ke cikin kasai yu'azzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha yana yin azaba ga wanda ya so idan mutum ya yi abin da za a yi masa azaba din wa ya zufuru liman ya sha yakan gafarta wanda ya ga dama ko da ya yi laifi din ya zanto bai kama shi da laifi ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطير قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ubangiji ya ayyuhar rasul ya kai wannan annabi mai girma la yahzunka allazina yusari'una fi kufr kar ya bakanta maka rai waɗannan da suke yin gaggawa cikin ayyuka na kafirci hakan da suke yi kar ya bakanta maka rai min allazina qalu amanna bi afwahihim cikin mutanen da suka ce mun yi imani amma da bakunan su kadai wa lam tu'min qulubuhum zukatan su basu yi imani ba wa min allazina hadu sannan kuma daga cikin waɗanda suka ce su yahudawa ne sama'una lil kadhib akwai waɗanda suke yawan sauraron ƙarya idan aka faɗa musu ƙarya sai da ita ma'ana malaman su su koyi gaskiya su faɗa musu ƙarya su yadda da ita sama'una sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk wato suna yawan sauraron waɗansu mutanen da sun ki su zo wajen ka su yi imani sun ki su zo wajen ka su yi mubaya'a su ne malaman su na Yahudawa yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi suna caccanta kalmomin Allah bayan ubangiji ta'ala ya ajiye su inda su wato suna canja zance ko suna canja hukunci su ba shi wata fassara ta daban ko su canja hukunci da wani hukunci ko su canja wata ukuba da wata ukuba hadisi ya tabbata cikin al bukhari yahudawa guda biyu suka yi zina sai aka kawo su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce da littafin ku zai muku hukunci a kawo littafi kafin a kawo littafin yace me hukuncin wanda ya zina a cikin ku suka ce wanda ya zina a cikin mu abinda muka sani shine za a kawo mutum a yi masa bulala ko da magidanci ne sannan a ɗora shi kan jaki sannan a samu bakin gawayi a goga masa a fuska a yawo da shi a ganshi to shi kenan sai a ajiye shi manzo ce ƙarya ne jefewa ake suka ce a ah, ba jefewa ake ba ce ku kawo littafin na kwana ana zuwa a kawo a taura ana cikin karatu tiriyan tiriyan an je daidai inda ayar a jefe dage wani ya ɗora hannu a kai Abdullahi bin Salam ce ɗauki hannunka ana ɗauki hannun sai shi maganar jefewa ta an fahimta ku to su wannan hukuncin sai suka canja shi kaga hukunci a cikin at-taura shine a jefe magidanci idan yayi to aka ce me yasa suka canja suka ce a ah, gani muka manyan gari suke yi idan za mu yi ta jefewa to za a zo garin ba manya sai yara idan aka jefe daya sauran ba za su yi ba kaga shi hikima ne wannan idan aka jefe daya sauran sai su tsaya sai jifan ta zo kansu amma tunda kuke jefewa kawai sai dai bulala to kowa zai ci gaba da yi to a nan gurin sai suka canja hukuncin Allah shine yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i suna canza kalmomin Allah ko hukunce hukuncen Allah daga inda aka dora su yaquluna suna cewa junan su in utitum hadha fakhuduhu wannan abin da muka canja ay al-hukm wal muharram hukuncin da muka musanya da shi in kuka je kuka tambaya annabi aka faɗa muku shi fakhuduhu to ku karba wa in lam in ko ba shi aka faɗa muku ba ba shi aka ba ba fa hadaru ku kyale masa kayan haka suka malamai din suka faɗa wa mabiyan su ubangiji ta ala ce wa man yuridillahu fitnatahu dukkan wanda Allah ya nufa shi sunansa wato kawar da shi daga tafarkin shari'a falan tamlika lahu min Allah shay'a ba abin da zaka iya mallaka masa ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum waɗannan su ne waɗanda ubangiji bai so ya tsarkake zukatansu ba wato ya kyale zukatansu cikin datti lahum fid dunya khizyun a nan cikin rayuwar duniya suna da kaskanci wa lahum fil akhirati azabun azim sannan a gobe kiyama kuma wato suna da azaba wanda suke mai sallah sammauna lil kadhib aqaluna lisuh fa in ja'uka fa bainahum aw a'rid anhum وإن تعرض عنهم فلن فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين سودا يهودا wannan sama'un lilkadibi masu yawan sauraron ƙarya ne yayin da ake faɗa musu ita sannan kuma askaluna lisuhuti masu yawan cin rashawa ne wato cin hanci corruption abu ne da ya yaɗu a su tun daga malamai har ga magarin mutane su malamai akan ba su cin hanci don su ɓoye gaskiya sai su faɗi ƙarya wadda ita ɗan kasuwa yake so ya ji ɗan jari hujja ita mai mulki da yake zalunci yake so ya ji ita mai son zuciya yake so ya ji idan aka ba su kuɗi sai su ɓoye gaskiya ɗin sai su faɗi ƙarya ina fata an fahimta masu mulki kuma haka su, idan an ba su kuɗi sai su ɗauki haƙƙin da ba naka ba su baka wato kuma haƙƙin wani kuma su hana shi saboda an ba su kuɗi shi ne sama'unan kadhib kaga dukkan waɗannan siffofi ne munana ana faɗa dan mu musulmi idan mun ji mu nisance su mu daina yawan sauraron ƙarya kullum mu je wajen wanda zai faɗa mana gaskiya dan idan ana saurara ma kullum ana faɗa ma ƙarya kuma ka san ƙarya ce tun ana faɗa kana tsaki kana gimtse fuska har wata rana sai a faɗa kai dariya har wata rana kai ma sai ka rika faɗa ta riga ta zama jiki a jikinka to da haka Yahudawa suka lalace sannan a kano da suhud masu yawan cin rashawa ne lafazin as-suhud wato ana dukiyar rashawa kenan an cewa dukiyar rashawa as suhud li'annahu masfutul baraka dan an tatse albarka da ke ciki babu albarka duk abin da mutum zai samu ta fuskar cin hanci ba zai albarka ba ya iya tara kuɗi da yawa har ya iya mota har ya iya gida amma ba zai albarka ba dan albarka abu shine lokacin da kake cike shi ka ji daɗi lokacin da in kake gida ne ka ji kwanciyar hankali lokacin da yan aure kai matar ta yi maka da'a ka ji daɗin zama da lokacin da in cin abin kai ka ji daɗi bai zama maka cuta ba amma idan Allah ya zare albarka sai ka ci abinci mai tsada sai ya zama sanadiyar kamuwar ka da wata cuta sai ka sha suwan wata tatacce galare gare sai ya zanto sanadiyar kamuwar ka da wata cuta Allah ya zari albarka da kake sai ka zauna a gidan an kashe kuɗi an gina kafin shekara gida na kiraki yana tsatsagewa duk Allah ya cire albarka a cikin mutum ya sai mota mai tsada kafin ka ci kobo ta lalace sannan ko da wani lokaci sai yi cikin bacin rai idan an tambaye shi me dalili shi ma bai sani ba dukiyarsa sai Allah ya cire albarka a ciki dan bai same ta ta hanyar da Allah ya cire ga wani can dukiyar sa irka dan amma Allah ya sa albarka yana zaune cikin walwala cikin jin daɗi kai ka ce shine kwamishinan jin daɗi da walwalar jama'a <laughs> bayan ko baya da komai amma ubangiji ta Allah ya kwantar da sa ya sa albarka a cikin rayuwarsa dan haka ake kiran kudin wato cin hanci as-suhud wadan suka ce as-suhud daga al-halak ne halaka ce qala lahum musa waylakum la taftaru ala allahi kadiban فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى يعني فيهلككم بعذاب الهلاك شيء السهوت wato kaga dai halaka ne wato ainihin cin hanci fa in ja'uka fahkum bainahum idan su yahudawa sun zo maka fahkum bainahum kai musu hukunci ba komai au a'rid anhu in dama kuma kace ba za ka yi ma'ana in kuka bude kotun musulunci ba yahude sun yi rigima da dan uwansu sai suka zo kana da dama ka yanke musu hukunci amma in zaka ji dokar Allah zaka yi kana da dama ka ce ba zan ji ba ku je ku yi da abin da ku ga dama ba kai yi laifi ba tunda su ba musulmi bane ba an ba annabi zabi ne fa hukum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum in ka kawar da kai ka kyale su fa lan yadurruka shay'a ba za su cutar da kai komai ba wa in hakamta in ko har za ka yi hukunci din tsakanin su fahkum bainahum bil qist to kai hukunci tsakanin su da adalci inna allaha yuhibbul muqsitin lalle ubangiji ta'ala yana son masu adalci wa kaifa yuhaqqimunaka ta yaya yahudawa za su kawo hukunci wurinka su sa ka zame musu kai ne alkali wa inda humu tauratu alhalin attaura tana hannunsu fiha hukumullahi a cikin attaura din akwai hukuncin Allah dan me su bude sun yi aiki da shi ba inda gaske ne sun mai tawallauna min da zalik kuma in sun zo wurinka ka faɗa musu sai kuma su juya baya su ji karba ga attaura sun aje to suke idan sun zo ka faɗa musu sun zuciya to in ka faɗi gaskiyar da ta dace da abin da ke wurin su kuma shikenan ya tawallauna min da zalik sai su juya baya su kyale ka wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan kam ko alama ba mummunai bane ba ba alama ce ta imani idan an faɗa mutum hukuncin Allah ya ce bai yadda ba Alama ta imani in an faɗa mutum hukuncin Allah ko da a zuci kaji an faɗa ma bakar magana ba daidai aka faɗa ma ba kila ma shedan ya ce an maka habaici an faɗa ma ba daidai ba amma ka kalli dalilin da aka fauza da shi sai ka ko da wanda ya faɗa a wurinka abokin adawarka ne amma ka kalli dalilin da ya kafa hujja da shi na Qur'ani da hadisi sai ka za ka yadda ne ba dan wani ba sai dan zancen Allah zancen manzon Allah inna ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun fadar mun ne lokacin da aka musu hukunci da dokar Allah da dokar manzon Allah yayin da aka kira su zuwa Qur'ani da hadisi abinda kawai suke cewa shine sami'na wa ata'na mun ji ko mun yi biyayya Allah ce wala kasmul muflihun waɗannan sune masu rabota Allah ka sa mu cikin abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya kai mana wassalamu alaikum